Assalamu alaikum yawa matasa masu sauraron studio Kalangu barka ku da warhaka barka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu mai dogon zango wato tus ala fada da muke gabatar muku kowane karshen mako. A yau dai fada tamu ta yi tattaki ne daga garin ya mai zowa a nan garin Filinge wato cikin jihar Tilaberi. Aujourd'hui la célébration du mariage par les jeunes occasionne des dépenses ostentatoires dans les grandes villes comme Niamey, plusieurs uniformes patin kauyawa, cocktail et bien d'autres. Ce soir nous allons voir comment l'on célèbre le mariage pour rappel, Filingue figure parmi les localités où le mariage est réduit en 2018 par les autorités coutumières et religieuses de Koufé. Quelle que soit la communauté au Niger, le mariage a ses côtés traditionnels et culturels qui diffèrent justement d'une localité à une autre. Quel est l'avis des jeunes Comment l'union des couples est célébrée surtout par les jeunes pour en parler ce soir, nous recevons M. Mohamedou Moktala Idrissa. C'est un jeune et il est élève. Tu vas bien Ça va, ça va, Dieu merci. Nous avons, merci beaucoup. Nous avons aussi Sani Sadi, c'est un jeune et il est marié. <laughs> <laughs> Je vais bien, merci Sadi. Et juste à côté, nous avons aussi Hassan Aboubakar Arzika, une jeune fille, elle est élève. Oui, je vais bien aussi. Je suis Samira Wafi pour la présentation et la technique est assurée par Habibou Garba. La FADA, comme vous le savez, est accompagnée d'une rubrique rose de la musique et d'une chronique. Tout ceci en 35 minutes chrono top, c'est parti. abokai matasa masu sauraron mu a yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan garin filin a tilabiri za mu tattauna ne akan zancen aure yadda ake shagulgulan biki da yadda matasa ke ganin abun kuma yadda suke yin shi a nan garin filinge. Dans la première partie de notre fada, nous voulons savoir plus sur comment est célébré le mariage avant à filinge. Donc, euh, je vais vous donner la parole pour que vous me dites un peu yaya ake yin eh, aure a da in kuna da wani dan abun gasane aka zamu haga da sabon angon namu Sani Sadi. <laughs> kai a eh. ganin ka a da ya ne ake yin shagulgulan aure a nan garin filin gida an tuka kamar yarkin kitan a da mu ma nan mu sun ba mu tarihin cewa armi ba a wannan shagulgulan ana kashe kuɗi sai ka isko sai an goya shiga bashi ana yin shi na a justitir saboda dai ana fatan a samu albarka abin me yanzu na dada abin ya zan ya zan ya zan abin da zan me can fari dai ga wanda kake so mahaifa na kotan amarya kotan ango a haɗa ƙarhi da ƙarhe a gaita gida a fatan zaman lahiya to shi kenan yanzu mun ji daga bakin sani sadi shi kote defense ne ya diba muna kai bancin kote defense zamu mu duba kote kiltural traditional kai ada ya kaji labarin ana aure eh ada ana nawa ake doka ana ta shagulgula da fari ana yi instrument bakwai sati ma ana yi amma yanzu ya yi kwana guda kwana biyu kudin za a kashe yanzu ana iya waɗancan na tsawon satin ma ba su kai su haka nan amma a da za a yi arme a yi shi layi alau a ta a kai kowa ya ji daɗi ko ta amarya ya ji daɗi ko ta ango ya ji daɗi a watse kuma lahiya lau to ke kuma fasana wani labari ga ki bisa kai aure na daure to mu da muka sani dai aure da ana yin shi ne a sauki kuma ba a yin wuya ta yadda za a ba mutane wahala kwarai amma a yanzu rayuwa auren ta canza kawai ne ana yin shi dai ne amarya da ango ko ne yana wahala wajen kashe kuɗi Allah sarki komai dai na kewaye ne da harakar zancen kashe dala to ango zan dawo ta bangaren ka Na zan ya ya ya angoncin da yi na <laughs> an sha wala <laughs> to ko ka iya ba mu dan misali tunda Allah samu same ka kuma ba daɗe da auren ba kuma ga ka saman fada yaya shagulgulan suka faru ne to wallahi shagulgula da Samira an wala kin gani ai da kin gani wani ba haka nake ba yanzu ko <laughs> an ci ya ango <laughs> gaskiya Samira yanzu shagulgula sai a hankali wallahi sai dai mun buku da mun amma haiti zan can dot sai ka isku kawo wanga kawo wanga kawo wanga kawo wanga zan can ma organization wanga da zaka yi na tsakanin kai da fara ka da abokanka mhm. tun can dai kawo wanga kawo wanga kawo wanga abin sai ka isko sai mutum ya so ya fasa sai daga baya kuma ka tuna da soyayya da kuka ga da masoyayya ka baka iya ka fasa kuma ta yi ta yare ta yi nisa mhm, to madalla to dami dami ne ne ake yi da ke sa duk wanga defense in. to kin zan zancen dot in ma shi karan kankan shi akwai shi mhm. sannan duk wani amshi amshi da matan nan ke yi duka suna yin shi wani mata yan mata ko uwayen gida a haita a tun kafin ma a da yan matan mhm. su uwayen gidan mhm. sannan su kan kansu yan matan in sai a ce maka sai kai uniform in uniform in amarya in kai uniform in ta kai uniform in in baka hankali ba abu ke ta dafi ma za ka ma uniform su kuma kana uniform in na na na, na in kana jur uniform wanda za a yi na na cocktail in duka sai ka yi su mhm. sannan kuma ka zo duka cocktail in kai za ka tsara shi ke za ka biyan shi duka wani ma wata otal ta za ku duka kai za ka ɗauki nauyin sharshen otal ne sannan kuma duka wani abu da za ka sha kai za ka shi kai za ka shi ka kuma sai an yi kenan ba wani zance a dan sassanta a samu sassauci ka ce kana so ba dole kai ba kai daidai da da gane ma abin ka ce kana so ba dole sai kai ba eh <laughs> sani gaskiya na tausaya ma zan dawo ta bangaren ka Muhammadu ce mhm. yanzu ra'ayin aure ne yanzu sai dai haƙuri tunda za ka gani mu ma da a samari za ka gani a haba dai to sun ji tsoro mu ya zamu ba sai mu ce mu ma ji tsoro yanzu za ka gani an te wajen amarya sai zo a ce ma ango sai ka kawo vincent kimil na gomaj mhm. wani zuwa lalle kenzimil zuwa kalmisa ga nan dai kana zamme sai kana zamme dai kai kana ga za a kawo ma amaryarka da cikin amana da farin ciki sai gani an ce ma an kiran yau ka ai kaza za a bada uwa amarya su ce a kawo kudin hilin gida ko ko a kawo kudin wace menene menene ga sunan da ana ce a kawo kudin kaza kudin kaza kudin kaza mm-hmm. tun ana ma abu sai defuwa wani abun sai ko jin daɗi ba za a yi ba tunda abun sun yi yawa Allah sauki to za mu ji daga ta bakin ita 'yan matan wannan fadan ke zaki defan da yan mata tun ke ana ta wadin defense defense kuma har yanzu ba su wadin lahin nasu ba yan mata da uwayen su na suna ta kashin kuɗi ke mi zaki ce bisa kai ga abubuwan gari da suka wadi bisa kan defense abin da zamu cewa dai sai godiya mu ma dai mata muna da san shagali da yawa da son kashe kuɗi abin da na gani dai to ya kamata a ce mu mata mu zan tausayi da abin da ya kamata saboda mu samu mu shiga ɗakunan mu lahiya to sai kasance yanzu kuɗin auren ma da yawa muke sawa to in muna son sa kuɗin auren nan da yawa kenan kun ga yanzu yana kasancewa ma 'yan matan da yawa ba su samu aure saboda wannan ma akwai matsala to Allah sauki sani sadi zan dawo ta bangaren ka eh yanzu aka ce mariage a filin kai ci fas directement a kuwa bancin zancen da fan sosin ga aka faɗi da an ce mariage filin ya ma je an yi karton duk al'adu na baya a yanzu tunda yanzu samira da an ce mariya wata wata rigima ta ta ta nan dai for example yanzu kana da kana da projection aure mhm. yanzu abu na farko da zaka yi on suppose ma kana da kana da kana da kana da dot inka objective inka sai kuwa ku gane mu juna ku da ku da mazoya ka ko mhm. ku samu zaman lahiya ita kuma sai kuwa samu objective ta zo ɗaki gidanta yayi ya hina kowa duka gurin gurin gurin su cinan matan duka abin da ka problem cin dakin ta ya hina kowa burki daki ya hina kowa dole sai an kashi kuɗi surtout avec la la charité de vie yanzu harkoki komai ya tsada cinan dole na sai an kashi kuɗi kenan da ka yi zance aure dai zancen kashin kuɗi dai na yanzu ba ba wani abu ka yi program ya arme to shirya ma shirya ma kashin kuɗi to mamadu to a ce que tu penses de la procédure du mariage ta yanzu kai ya kake ganin ta wallahi procedure ta mariage ta yanzu dai sai ba a mi sai godiya dan ko wurin kuɗin ko wurin kuɗin ma akwai akwai matsala da yawa da fa kuɗin ma sai a ce ma wata a ce ka katsan mil ko wani problem in kuɗin gama da adda ko yanci ka kawo wannan kuɗi ya za ka yi ta kai. to mamudu a bar zancen kuɗi da baya kamar yanzu ana aure ana tana da wasu abubuwa kamar yanzu suna ɗaukar kwana uku ko hudu ana shagulgula deja ga wani fatin ƙauyawa ga wasu mi ake cewa cocktail bancin wannan yanzu har da wata rana yan mata ke kebewa da suka ce ma entertainment de vie de jeune fille mm. ba kauye ba birni ba ko ina ana yin shi ke suke cifan su dosa a wannan kuma wannan kuma sabon kashin kuɗi ne eh fatin ma kana gani sai a ce ango shine zai sayan wannan kayan adon da za su yi mino da min wajen ango da an tashi ita ba ta iya kiran shi ko ba ta so ba sai ta ba da nimeron shi an kira shi to ga da abu ke amar duwa da an kai ta yi zama abota amarci kenan ke ta matsa ma mazan mutane ke ke ya kika gani da wannan zancen harakar defense in a yi su fatin kauyawa a yi su mi da menene ku ba ku iya yi da kanku ne sai kun matsa musu eh, ni abin da na gani ba dole bane amma dai shi shagalin kwalliya da sauransu wannan na ango ne shi ya kamata ya ɗauki wannan shagalin duka duka to ganin yi kuma kulle ne za a yi ma kenan ko da ne za a yi ma kulle da abun da annan ne zai ɗauka nauyin shi ko hmm. abin da ya zama dole ba wai duka ne dole sai ya ɗauke su ba wayansu ba su zan dole ba to ke a ganin ki yadda ake yin aure a da da yanzu wani ya ban sha'awa so ni abin da na gani da yadda ake yin aure da a yanzu dai ni ya birge ni a rayuwata dan me yasa to abin da yasa na ga dai al'adun da su ne kamata a ce ko a cikin a cikin alkur'ani ma sai ne da kwai ba sai an wani kashen kuɗi da yawa ba ya kamata a ce kuɗin aure a sassaka ta saboda ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne yace ayi kuɗin aure ba ya ce dole ne sai an yi kuɗin aure kai su kai da ake iya sayan mutum ba <laughs> ke shi ka ɗari biyar sai a so mutum <laughs> to a yanzu dai yadda mutane suke da son kuɗi dai wanda aka ba shi ka ɗari biyar aka ce neman mutum yana iya nemo shi <laughs> to ke kai kuma me za ka yi caka wannan yanzu aka ce a nemi shawarar ko a baka zaɓi mm. na yadda ake aure a da da yanzu shagulgulan wani za ka zaɓa. samira ko ki aka ba zaɓi na da za ki zaɓa. <laughs> kin tambaye ni ko dami. dami. Sabida in mun kai in mun kai in mun kai mhm. generation nan ta farko. ba hoye armi aurarki ba su hoye mutuwa ba mhm, mhm. saboda abin yana da albarka ciki mhm. yanzu kuma abin ya albarka komi tun wurin shagalgullon muke ake barin ta gaskiya armi ya zo dai min wani bai huce kwana kuke wani aure bai ma huce kwana kuke mutuwa to a ganin ka mi ke sanadin wanga abu ai kwana ai biki kwana uku kuma ya rabu do are are ne juna na tun wurin tun wurin abubuwa na eh, armi soyayya na kewa sai ki fedirke tun wurin bukin nan aka rena juna wanga ya hodi wanga ya hodi wanga hodi sai ka isko abin in maka hankali amarya ma sai ta zo wajen ɗauka armai kai ka turo da baka zo ba ka turo an waye abokan wajen ɗauka amarya in baka hankali ko uwa amarya ko kanwa uwa amarya ko kanwa amarya wata ta samu abokan ka ta zage su kaga wannan girma ya faɗi man mhm. da sun zo sun ce ma wannan nan baka armu ba za an ce ma baka armu ba wani complex ya cika kanka baka ƙara kama da daraja tunda deja kai ci an avance an samu wani ide ci selo ke cikin kanka ya da ba ba mutum ne kirkita ba Allah sani ya ci wuya to masu sauraron mu kafin mu zo mu ci gaba da wannan fada ta mu wannan hira da muke yi saman aure a filinge zamu je mu dan shakata da rubric rozan yan matan studio kalangu kafin mu dawo mu ci gaba Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Bonsoir les filles, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rubrique rose. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un fruit exotique, d'ailleurs c'est mon préféré. Il s'agit bien sûr de la mangue. Nous allons dans un instant en cuisine travailler ce fruit. Vous vous demandez sans doute qu'est-ce qu'on peut faire de la mangue, surtout en cuisine Eh bien, la mangue est très utilisée ailleurs en cuisine. La première recette, c'est une recette de riz au lait de coco à la mangue. Pour 4 personnes, vous aurez besoin de 150 g de riz, une mangue bien mûre, une boîte de lait de coco, 80 g de sucre, un anis étoilé, une gousse vanille. Pour la recette, trempez le riz une heure dans de l'eau froide, puis égouttez-le. Tapissez le panier d'un cuve vapeur, déposez le riz dans le panier et faites-le cuire 40 minutes à la vapeur. Puis versez le riz dans une casserole, ajoutez le lait de coco, mélangez puis ajoutez le sucre, les graines de la gousse de vanille fendues en deux et l'anis étoilé. Faites chauffer à feu doux pendant 5 minutes en remuant. Couvrez, puis pelez et découpez en dés votre mangue. Alternez dans une coupelle une couche de riz, puis une couche de mangue et une autre couche de riz. Versez tiède et bon appétit. La deuxième recette, c'est les brochettes de canard à la mangue verte. Pour cela, vous aurez besoin d'un paquet d'aiguillettes de canard, d'une mangue verte, d'une branche de céleri, une cuillerée à soupe de sauce de soja, une cuillerée à soupe d'huile d'olive, deux cuillerées à soupe de sirop d'érable, du sel et du poivre. Pour la recette, mélangez la sauce soja, l'huile d'olive, le sirop d'érable, le sel et le poivre. Faites mariner les aiguillettes de canard pendant une heure en les retournant de temps en temps. Pelez la mangue verte détaillez la en fines lamelles à l'aide d'un couteau économe. Rincez et essuyez la branche de céleri, détaillez-la en tronçons de 2,5 cm. Faites cuire les œillettes de canard à feu vif dans une poêle adhésive jusqu'à ce qu'elles soient bien caramélisées, environ 8 minutes, puis découpez-les en tronçons. Piquez les veillettes sur des brochettes en intercalant des lamelles de mangue verte terminées par un tronçon de céleri pour les maintenir debout. Versez aussitôt, arrosez d'un peu de jus de cuisson et voilà, vos brochettes de canard aux mangues vertes sont prêtes. Et c'est tout pour la rubrique rose d'aujourd'hui. Merci à vous pour l'écoute. À la semaine prochaine pour d'autres astuces. touché, touché en plein cœur. Je suis tombée, tombée sous ton charme. Non de principe et de valeur. Eh, eh, eh, j'ai dit, je te trouve un peu dur. Je ne sais pas. c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui s'est installée à Filingue aujourd'hui. Euh, et pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours, nous parlons du mariage plus précisément quand c'est à Filingue, comment ça se passe cette fois-ci. Nous allons aborder les aspects économiques. <laughs> Eh, il faut débourser combien en moyenne quand on veut se marier à Filingue maintenant Je t'ai dit, Samira, hmm. là aussi c'est un autre aspect. Tout dépend de la maison. Tout dépend de wanda para et da de Zakauri. Mais sinon, en moyennement, il faut prévoir au-delà des millions. Hein. Allah Il faut prévoir au-delà des millions. dot Hey, c'est beaucoup. Ako in kai daidai da wanda fara in yarinya suna ganewa uban yarinya yana ganewa ko da ita da shi da uwata suna ganewa mhm. wallahi sai kaga abin an yi abin ba wuya ba wahala in aka ce wasu irin masu son duniya gana sirtu in gidan mata na kai aure la mhm. sai in peu compliqué gidan mata kamar kaka kamar si si in mace ce ke dominan gidan in mace ce ke bada da, da, ba da umarni. Mhm. La c'est tout un zan dawo ta bangaren ki. To an san da dai kamar in ana shagulgulan biki fi su lahi tsakanin mu ni da ke mu faɗa ma juna gaskiya mata sun yi kowa son kashin dala. Que fan studio de tout ça bisa ga da mata ke? To ni abin da na gani dai idan aka ce ya mace za ta aure to ina gani iyayenta abun da za su riƙewa ga hannunsu dai sai sun kai wajen setsas satsan mil ba da kuɗin sadaki da angon zai kawowa ba ya shagalin sai kayan ɗakin da za a yi mata da yadda za a kashe mata kuɗi ta yadda za ta jin daɗi ta shiga dakin ta to iya wayannan kuɗin da su ma matsala ne to me kike iya ta game da wayan gade fans in duka da ake waye da wanga to ni abin da sai cewa dai sai godiya tunda a yanzu dai bamu da maganin shi tunda ko doka aka aza dai bamu binta kiya ganin ki me yasa ko an aza doka da cagawa da an ka kayyade a yi defansu mutane ba su binta zamani ne kashi ko mine ne to wallahi abun na gani dai zamuni ne kashi da sandala namu na mata kai wa za ka yi caka haka ango ka <laughs> wani laifi na dukkanan mu kan an gwayan da su kan kansu amarin me yasa na ci haka nan yanzu in muka duka an 2018 ko 2018 jiska 2019 nan ga CJ in bon memoir sun yi limitan dot in je bi a partir de hadda baliza da komi a partir de 350 mil to yanzu ni na ba da 350 mil dot yanzu kuma ina dibin a ce famin in amurata sai sun cika min ɗaki da kaya mm. kin ga na so kai na kware mhm. ban yi adalci ba mhm. me in ya zamina muka rufe idanunmu da wannan ganin kote material in mhm. muka nuna ba komai na ba bukatar mu dai a zama soyayya a zaman lahiya kin ga wannan ana iya abin littura sassan kanta a aure tunda abin da ake bukata da aure me muna yanzu abin da bude mana ido gaskiya kana ganin kai ka zo da abokinka ya zo ya ci tuwo gidanka ba tun ya zo ci ba shi muna wuce zo ya zo ya diba ka sai mu mata ka tele ekran fula ka mu mata ka salon wani irin shez a cikin gidanka wani irin mi ake cewa wannan lailailailai moke ta moke ne miye ka sa cikin gidanka yana gane sani duk abubuwan da fas inga da abin da ya sama mutane ba su girmar da dokar da an bi yana kewaye ne daga ma tv abin da wani zai zo ya gani ya ta yada eh, koko a ta akai sunanka exactement shine mhm. shine tu sai tu sai tu sai ki alaba wannan problem shine me in ya zama muka da wannan tunanin cikin kanmu na cewa ka zo ka gani baka gani ba da wannan ra'ayin mu na mu da mu da matata mhm. to muna tsoron kuma in an ka zo a ce a gidan wannan nan babu komai balle su yan uwanta mata in suka zo sai a ce kai gidan nan nata sai sai ras <laughs> to kin ga wannan tunanin duk shi ke hana musu duk shi ke sa dole dole sai su yi farsan kansu sai sun da ta lusar ke shi kuma uba in bai da hali dole na in ka zo kace kana so dole kai almost kai zaka bada saro abubuwan da za a dai buri wala hmm. to matsala ce nan dunan na matsala take to ma da kai me zaka yi ta kan haka jeune élève kai da baka kusa agman ba kuma kan mutai ma mu saka wasa <laughs> to wallahi saban kai da wanga abun tun daga ina gani yawan yamancin yan mata in suka ta za su dibi hey wance ba a kama ta kaza ba ba a kama ta tabul a manje ba <laughs> koko ba ta ba eh tele ma ba a kama ta ba suna kawarfi a kan shi kai da an an bida miki kike ki zamana lafiya wani ma da fa abu ke ki za ta dakwa ta ce ta da mishi uku ba tun da dai bai kama ki tele ba to kai ganin ka wannan ba iya haddasa matsala tsakanin su amaran amarya da angon ta in wasu suka guda mata kune da ta gidanki babu komai tana iya ma ana zaman lafiya a rana guda sai su zo eh, a samu matsala tun so guda da an samu matsala kya ko arme ya ɓaci. to zan dawo ta bangaren ki ki yanzu a ganin ki a matsayin ki na budurwa na nan garin filinge kamar amma yana yan mata da samari tun bayan tun ga kai dot in haka da za a ci an kai ta ɗakin ta yana kai na ɗa nawa haka da za a yi kina yi kilga mun na tsami da mi. she aka ce ma za a ci yi kilga su dai suna da yawa. Mm-hmm. kom ni yanzu ban ma iya kilga su tun dai ni ban yi aure ba kun ba shagalin biki haka na <laughs> to waɗanda ke shiki ta yi a ciki sai ki waɗa mana ɗa nawa ne da ke mai yanzu an taɓa a gaya ta ki wani armi ki ta yi abun evenement nawa su kai ga wurin abubuwa iri-iri nawa su kai wani orkestar su mi da mine ne to akwai orkest wani mm-hmm. fatin ƙawayawa mm-hmm. wani kai da ni da abun da wanda ya lisa wasu Allah sarki sani kai evenement nawa aka yi ga naka auren tun gidan su amarya da har gidan naku an yi an yi evenement da yawa da yake ni dai zala na sai ni sai <laughs> sai sai sai ni simplifin sarawa saboda ba su yin kashe kudi da yawa mhm. sai ni simplifin sarawa to an yi mi da mi kenan wannan in kika ɗoka tun tun radda ma za a kai dot in ma mhm. shi ma sai sun yi wani pur pur pur eh comment ça s'appelle in suna son su yi ayi ayi murna kuwa oh. sai an dan hadu ban san sun sai an an wala an sai wani dan gato an sai wani dan ji da sauransu dai ayi su fita bisu uh-huh. sannan ya kasa ya kasa dat in mm-hmm. le jour du mariage ne kankan shi kahin kahin a zo la veille sai an an an yi wani salalle lalle da sauransu mm-hmm. waga abuki amarya ta doka ta yi haka su ta su yi kwana wuyi waga ta doka su haka. Mm-hmm. kinga kahin a zo rubutun shi kankan shi ga wani da sahi ana iya for example su su su hau da su hau orchestra ina suna kiɗi da marece a ce za a ta yi fatin ƙauyawa da dare a shiga cikin evenema na tractation a doko amarya a zo a kata ya ka doko ta da sahi aka aka kan da sahi aka tashi a ce kuma shirya ma cocktail za a yi ku kuma an ne wuzale wuran da kelke far ku tai ku ku po nan ma sai aini wani sabon kashi kudi na zaka banci aini rajurnin buki an kashi an yi abin da ake le lundi même, hein. vous allez vous prendre dans un coin pour, au moins passer la journée en attendant cocktail mhm. hein. Allah sarki sarauta to masu nan zamu dan shakata euh, da abun ga sautin namu na fada kun san da fada tamu tare da music take kafin mu dawo mu ci gaba da da fatan wannan faifan ya karatar da ku za mu ci gaba da tattaunawa akan wannan jigo namu da ya haɗa mu a nan wato celebration du mariage de jeunes a filinge quelles sont les festivités abun da dai kara ba mu karfi in kun saurari wannan parti tamu ta farko komi dai saturno autour de l'argent har cikin parti ta biyu in ma komi dépense abubuwa sun yawa an gaye ma ba su inda za su aza kai ba an dai <laughs> Troisième et dernière partie de notre FADA, nous allons aborder cette fois-ci les impacts de ces différentes festivités sur la société. Thomas Amadou, selon toi, quels peuvent être les impacts sociaux, par exemple, euh, in aka mutunanga baya da ƙarfi kuma ya kamata a yi duk wa'annan wani irin impact wani irin tasirin abun zai kawo cikin rayuwar mu ta yau da kullum wallahi ana iya samun matsala mhm. matsala an ce ka yi abin da baka iya yi kuma abin da baka da hali cikin shi sannan ita amarya ko tana iya jurewa ta yi haƙuri ta san da sanin baka da shi tana iya haƙuri tana iya haƙuri amma abokan nata na kusa gare ta su za ta iya cewa ki kaza ki kaza tun tana jurewa sai ta ce ma angon dole dole sai yayi kuma ta san da shi ne shi bai da shi kuma bai da san inda zai shi kin kina kina iya ya ce ya ce bashi kenan kai baka hita ba kuma kai ka ciwo bashi kaga an samu baya za a samu matsala ai mana to eh malama hasana yanzu ki a ganin ki tsakanin rayuwar ma'aurata bayan auren in kamar duk wa'annan shagulgulan bikin da muka yi ta tsakanin su fatin ƙauyawa su gato su mi da menene kuɗi sun ƙare kuma a zo bayan sati guda an goya gagaraci da amarya ki a ganin ki bai haddasa matsala tsakanin eh, ma'auratan tun da ya kamata dai a ciko to abin da na gani dai wanda yana iya kawo matsala babba saboda ita amarya ko da ta ce ta haƙuri da abin da ya kawo mata to kawaye sai su zo su ce ke a yanzu daga harkar aurenki ta haka za su fara miki sai ita kuma na ta ga abin wannan ya zama wata matsala kawai ta ta da hankalin sai ma ya kawo rabuwa auren Allah sarki asha kai fa ya za ka ce mana bisa wannan kai a ganin kawai an ga defense in duka an kai ta yin su ba su haddasa matsala bayan auren wallahi yau an ga defense in matsala kusan guda uku suke kawa matsala ta farko shi kankan shi auren ango ka shiga ka hita ka kashe duk abin da ya kamata har bashi wasu har bashi ka hana kare ka shiga yanzu kuma aiki ka kai dole ci ba a saye da ran ya lejan da tal sort ita sai ta ga kamar ka kasa na wajen t-shirt ko kuma wajen yi mata abin da ya kamata kin ga wannan matsala na yana ya kaya sa har ya samu matsala abu na biyu depend de vie social su kankan su yan mata suna iya su shiga matsala da wata tana iya ta ga abuke tana na na na aure cinan elduwa tufer ta yi uniform in patin koyawa ta yi uniform in cocktail ta yi uniform in jure sai ka isko yarinya hawa da ba ma an ba ita amarya ba ita afi donar ba mhm. sai ka ga tana ya ta yi defense na yi da desan mil ina sake to da desan mil dole sai kin ta kin yi liveran kanki da wajen wani saboda ki samu desan mil ki zo ki yi abin da bai kamata ba kin ga dipon da social an samu matsala mhm. to abu na uku su kan kansu lega'in sai ka ko abokin ka na aure ko kuma abokiyar buduro ka na aure nan dole ci duwa tufar fura pour avoir ka sai mata uniform ɗin nan sai ka ko sai ka ta kayan wani dan hali kin sabin da kitin dan hali swata <laughs> sai mutu ya je ya yi swata saboda ya zo ya sai ma buduroshi shi uniform kai kata ce ya kasa kun ga duka sai da shozu da ya kamata mu duka mu samu ruwan mu samu zuciyoyin mu ruwan sanyi mu dawo karfi bai yi jiki ba kowa ya yi abin da ya yi daidai halin shi mhm. wani yana iya ya yi evenama ya kashe daidai miliyon saboda ya same suna yana da suna lp fersa mhm. kai da baka da wannan halin ba ka tsaya ka yi muhayyana abin da kake yi saboda kowa ya zama tunda an ka yi duniya ba a yi kowa bai zo iri iri ɗaya ba ba diba hannuwayen mu ma dai ba guda ba ne to sani ba za mu rufe wanga shiri ba sai mun baka dama kai a yau wani kira gare ka ga matasan filin gida dangane da wanga abu da kake nan ga hudi dan ka fara kamu da wallahi kiran da kiran da garin na matasan filin gida shine cewa ka kowa ya dauki nauyi wanda ya karin shara ta amkan shi tunda in ka yi shi yora da consequence wannan consequence in baka san abin da zai zai haifar maka ba tunda in ka ce kai abin da ya karin ka an tuka dai ci va te retrouver 'yan ju da situation da kai kankan sai ka riga shi mhm. sannan kiran da nake mutane kowa da kowa ya yi abin da ya yi mhm. Ka kowa ya yi abin da ya yi ƙarhin shi an tuka kiran da daga ran tiyanan da mutane to muhammadu kai kuma wani kira gare ka ga matasa an gaye sabbin an gaye da 'yan mata masu niyyar yin auren wani kira gare ka bisa kai ga duka defansu da wasu abubuwan ga da muka waɗi da ke tattare da aure to kiran daga gare ni da su eh, becin ma defense in da yi yawa yanzu ga defense ya yawa kamar wadda granfer ya ce ke budurwa ce shi samarinki ne kin san bai da shi abu ke ki ta yi aure an hiddo ko kin ce akwai na fatin ƙauyawa akwai na kwakwatel akwai wanki ake yi za ta ma dauran aure akwai wanda ake cewa za ta taya a ci eh, dambun sahi ko dambun mine ne <laughs> duk sai kin sa kin ce sai ya yi miki kuma kin san bai da shi to ya zai yi kin ce ta yi sata yanzu da duk an kici miki ya yi sata an kama shi ke za ki ce nan barawo ne kike abu ne alar ke kita mu kin sa shi cikin sata eh? yin nan kin ga tun nan akwai abun ga matsala kwarai to ke kuma malama hasana me za ki iya ce ma matasa da sabbin amare dangane da wanga shagulgulan bikin da ke kamuna matsala a cikin al'umma to ina kira da matasa da yanzu in za ka fara nema aure to ka san wadda za ka nema sai ka nemi daidai gare ka ka yi je ka tai ka nemi wadda ta karhin ka daga baya ka sha wahala kenan kowa ya nemi daidai gare shi kun dai abin da mutane suka faɗi in kina da kuma abin da za ki ƙara ƙara to abin da zan dai ƙara cewa sai dai ina ja musu kunda da cewa dai ka san gidan da za ka ta nema aure ka ta da baya ka nemi aure ka ce ba a raga maka ba wajen kashin kuɗi da sarwansu to kenan yanzu ka san mata da zaka aura to madalla kafin mu rufe wannan shirin namu za mu ba malam seno fage ya zo mu shi mu ya zo muna da shi a cikin kogonik in tashi ta yau amijan de la FADA, bonsoir. Vous le savez bien, le mercredi 24 avril 2024, le Niger a commémoré la journée internationale de la Concorde. Actualité oblige, nous parlerons de cette journée nationale dans notre chronique d'aujourd'hui. Dans le tissu multiculturel du Niger, la journée de la Concorde brille comme un phare illuminant les valeurs d'unité et de solidarité. Chaque 24 euh, avril, cette journée est célébrée avec ferveur à travers le pays, rappelant l'importance cruciale de la paix et de l'harmonie dans une société diversifiée. La concorde, c'est bien plus qu'une simple coexistence pacifique. C'est un engagement profond envers le respect mutuel, la tolérance et la résolution pacifique des conflits. Au Niger, où différentes ethnies, langues, et tradition se croisent, la concorde est le ciment qui maintient la nation unie. Remontons à l'origine de cette journée nationale. Eh bien, la journée de la Concorde marque l'anniversaire de la signature de l'accord de paix du 24 avril 1995 entre le gouvernement du Niger et l'organisation de résistance armée ORA. Cela s'est tenu au palais des congrès de Niamey. Même si cet accord n'a été signé que par quelques groupes armés et que des combats sporadiques se sont poursuivis jusqu'en 1999, il a marqué le début de la fin de la rébellion de 1990 dans le nord et à l'est du pays. L'accord de paix final a été célébré par une flamme de la paix au cours de laquelle des armes ont été brûlées à Agadez le 25 septembre 2000, date également commémorée chaque année dans certaines communautés. Après la signature de tous les accords avec les parties prenantes, les autorités ont également ordonné la confection d'un symbole sous forme d'un rond-point à Tinta Baraden, un département de la région de Tawa. Voilà, c'est tout pour euh, aujourd'hui. On se retrouve demain pour euh, poursuivre notre analyse sur la journée nationale de la Concorde. merci seno haka ne yan uwa matasa a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau wanda muka hira saman kan e, yadda ake festivity aure a nan garin filinge kuma muna tare ne da malam sani sadi wato setenjon marie <laughs> freshman marie mun kuma muna tare da kuma malam muhammadu setenjon 11 Hadda kuma a cikin wannan fadar tamu malama Hassana Arzika ita ma sai tuni jeune fiya a elle élève elle a également participé à Tare da su ne muka tattauna akan wato shagulgulan da suka taru a cikin aure aka ce ana aure a nan garin Filinge. To daga bakin nan zamu ce muku Hassan Salam da fatan kun shi dai abin da suka gayi bisa kai ga defense da ake yi yayin ana aure a yanzu wannan zamanin kuma da na da ba ɗaya ba. kuma ana samu a dawo kamar 2018 yadda aka gyara komai aka rarrage kuɗin dota don kowa ya samu daidai karhin shi kuma kun shi shawarorin da suka bada kowa ya ɗauki daidai karhin shi kai ɗoka ma kanshi abun da baya iyawa kenan za mu ce muku hazawa salam sai kuma gobe za ku haɗu da habibu garba don jin ya zo muku da shi shi kuma bayan aure a kowane abu da ba a fatan shi gobe dai za ku jin dami zai zo muku da shi kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya.